To shirin namu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Assalamu um, alaikum sunana Musab wanda aka fi sani da Musab Dauda Hausa Top. Hausa Top? Yes. Menene Hausa Top? Hausa Top wani shafi ne wani shafi ne na intanet inda hmm. ake samun waƙoƙi da labarai da sauran da abubuwa da suka shafi nishadi haka. Na Yes. to um, kana taba waka ne kai ma mm, ba na ce ba na taba ba sakamakon muna cikin mawakan dumudum to me yasa ka zabi kai dai sai dai ka bada labaran mawakan <laughs> ba iya labari ba ne kawai su kansu mawakan sun saki waka suna bukatar ta je ga masu wanda suke bukatar ta je ga su mm-hmm. masu sauraro kenan to sai sun yi amfani da mu kenan saboda mu ne za mu dora ta a yanar gizo-gizo yanda duk wani mai bukata zai je wato ainihin shafin namu zai samu yau ka ce da hukuma miki hmm? to hukuma ke za a ce ba dai hukuma ba hukuma ce tun da idan ina son ji labaran mawaka da waƙoƙin su ko wani abubuwa nasu idan na ziyarci shafin zan samu gaskiya ne wannan um, kamar website kenan website kenan bayan website kuma akwai online tv haka da muke duk kai kadai a mu kadai ne ba ni kadai bane ba kuma kai talabijin to ai ku kadai <laughs> yawa eh, mu kadai ba dai sai ku bar wasu su ma su dauki dayan wasu da ba su dayan su ma su ai ka taba nan ka taba can ko tunda za ku san abu muna batun shekara nawa da ka fara wannan Hausa Talk yanzu kimanin tun wajen 2013 14 da ya kusan shekara biyar kusan shekara biyar ka kirkiri wannan shafi gaskiya abin da ya ji hankali na shine sakamakon kika duba arewa za ki ga akwai mawakan bai babu mm. so amma kuma suna neman ma hanyar da za su dinga samu a ce in an duba intanet an samu kuɗin su kamar yadda yan kudanci suke so kuma kuma tun a wannan lokacin gaskiya mun babu irin wannan <coughs> shafi da za a samu irin wannan to wannan ne abin da ya ji hankalin na abin da ya ji hankalin muka buɗe wannan shafi ta yadda mawaka sun yi waƙar za su kawo a ɗora musu yadda su wanda suke bukata waƙar za su samu kamar kai misali da mawaƙi yana kano taya wanda yake kaduna bauchi sauransu zai samu cikin sauki yau waɗe to ta hanyar intanet ne kawai hanya mafi sauki wanda mutum ko ina kake kawai ko ina kake a duniya za ka je ka ɗauka cikin su kinan na ku irin na linda ikeji take ne ko a sa ne a'a sai dai mai misali da kamar na jalodek mm. to exclusive haka kin ga su suka karfi da music mm. saboda website din kashi 90 kenan zan ce cikin ɗari kawai ne yawa abin da shafi waka ne misalin ko da ya bi bangare eh, na fim babba kwatakawa sai waka zalla ana sa labari haka wanda ya danganci yan fim din to amma dai gaskiya abu mafi karfi dai da muka furin jaya kai shine wakan so idan misali mawaki sabon mawaki yana son a saka labaransa sai hmm. ya za a yi a saka da yake duk kusan inda duk kusan abin da inda shafin mai ke wanda ya zai shafin ma akwai wannan da muke ajiyewa kwantar kenan inda kana bukatar wani abu da danganci shafin hmm. wanda za ka tuntube maka sai mu kuma magan yau eh yau eh sai mu ga me kake so ma ba a kyauta kuke saka ma uku suna biya kuɗi a waka ana biya saboda sakamakon mu ma muna kashe kuɗi <coughs> wajen data siyan hosting da sauran da abubuwan da ba rasa ba <laughs> wannan harka akwai kawo ta ba yawa kai ba yawa dubu biyu kai muke karɓar waki dubu waka eh, daya uh, kawai ne sakamakon kika la'akari da bloggers na kudancin Najeriya kin gane mm. aka aka ba fin mu wasu visitors ma suka yi ba mm. maziyarta shafin da sauransu to amma ya kiga karamin website ma ya kiga suna karban dubu goma mm. dubu sha biyar da kuma muna duba nan arewa ne haka mm. kuma haka ce wacce ana yi ne ba a ce ana samun kuɗi kamar su yadda suke samun bakin gani kafin ka kai iwar haka shi ka fuskanci kalubale wajen jawo hankalin mawaka na nan arewa sosai mun yadda da wannan sabon tsarin naku mun fuskanci kalubale sosai saboda akwai kuma Za ka je ka ce maki ya baka waƙa ka ne sai dinga ganin ma shi dan me zai baka za ka je kai wani business ne da wakar shi ko wani abin nan to wannan ne babban kalubalen da muka samu akwai kokin mm. to yanzu kuma kalubalen da muke fama da shi su mawaƙa sun kasa gane amfanin ɗora waka a intanet din mm. misali to sai mutum sai ba ma zai sa iya biyan ba kowa ne ke iya biyan abin da ma aka saba dubin nan kenan dubin ma sai mawaƙi ba zai biya ba gaskiya ba kowa ke iya biya shine shi ne babban kalubale da muke fama da shiga shi kuma ma kuɗi muke zuba a kan nan to wani irin gaba aka samu tsawo yanzu ah, alhamdulillah an samu cigaba domin kuwa ba inda ba inda za mu shiga a ce hausa to in baka san ma bangaren waka ba to za ka ji ma bangaren tv kenan mm. <coughs> saboda muna dan program saka mm. sauransu shi kuma waka muna dan sa wani wani alama za a ce kenan ko hmm. sayan namu wanda za ka an ce sauti from housetop.com haka eh, shi talabijin da shi ma online ne <laughs> online ne shi ma eh, shi kullum ake kallon sa ko kuwa mako mako da yake kawai youtube muka ji wani gane hmm. duk kusan abubuwan mu a YouTube suke kai tsaye kai kullum akwai abubuwan da muke dan yi haka muna dogara kullum ba a taɓa rasa nono a riga gaskiya ne to eh, eh, me buri ko ina hangenka a wannan harsa ta babban burin mu dai shine mu kai wani matsayi wanda duniya ba ma arewa duniya za ta za ta yi alfahari da harshen Hausa to wani an taka wani mataki da ake hangen haka insha Allah wanne kenan so a yanzu dai kin gada da farko mun fara da TV din ba da ah. farko mun fara ne kawai daga abin da shafi <coughs> bangaren shafin yanar gizo kenan hmm. to yanzu ta kin ga mu ce kenan an samu ci gaba kuma an samu abu na saboda zaman bude TV kuma a cikin kayan aikin komai mu muka sai abubuwan muke da su. kamar me da muke nan ka saya eh tunda an ce TV kin ga ana buƙatar kamera hmm. ana buƙatar haske light kenan hmm. ana buƙatar sound da dai sauran abubuwan da ba a rasa ba dukkan da. duk muna da su kuma kuna yi shi ma talabijin din ana karban kuɗi ne a'a shi ba a karɓan kuɗi gaskiya saboda shirye-shirye ne wanda muke yi wanda wani ma akan hanya za a ji a tare mutum muna yi wani shiri da ake da irin na um, tambayoyin gefen titin naka mm. a tare ka kawai ba tsammani kawai a tambaye ka kan wani abu kaza ka musamman muna yi akan abin da shafi kalmomin hausa ne mm. wanda suka ɗan ɓace haka a cikin mutanenmu. kenan shi talabijin din an dan karkata shi ba ah, tsakarar waka ake shi ba waka bane kawai eh ana sawa kokin amma ba waka bane kawai kenan yasa shi ba a tsaya akan waka kadai ba aka tsarmo wasu abubuwa eh abin da yasa shi abu ne wanda kallara ra'ayi kuma akwai bukata inda kana so ka kai wani ka kai wani matsayi to ka zo da mutane abin da ba su saba kalla ba mm-hmm. shi yasa muka dan kokarin muka kike wasu abubuwan da ba a yi a cikin mutanen maka muka fara isu a bangaren abin nan kenan tv kenan to shi ya wani talabijin din alhamdulillah ya karbi sosai don kusan duk inda muka shiga ake gaba ba a rasa mutane da irin yan koda yan kananun yaban da ake yanka ne a cikin shirye-shiryen da muke haka ba a rasa su a wayoyin mutane ko kuma in muka je aiki da wuya ke ganin mu a ce ba a san ba kwata kwata za ki an san abin koya ne kuma kuna irin abubuwan nishaɗi haka sosai ah, shi kamar shekara nawa kenan da aka fara talabijin din mm, shi tv ba zai wuce shekara ɗaya zuwa da rabi ba mm. ba zai wuce ta ka zaɓi talabijin ba ka zaɓi rediyo ba aiki ma rediyon za a iya yin online ko ba za a iya yi ba za a iya yi to me sa to abin da yake faruwa ne kuma muna bin sa daki daki daki da shi da tv din shi ma babu shi mm. to muna sa ran nan gaba shi ma rediyon za mu kai ga wajen insha Allah shi a eh, talabijin din shi ina kake hangen kanka a shi wannan harka kai ka ci ba kai ɗaya kake yi ba ni kaɗai ba ne ba akwai akwai dai ma'aikata sosai gaskiya mm. ma'aikata nawa ke karkashin za su kai za mu kai dai gaba ɗaya za mu kai kimanin mu shida kinaka ko shida eh. to yanzu na yi maka tambaya ina kake tunanin ganin kanka a wannan talla harka ta talabijin na nishadi to mu dai babban burin mu shine kai mu kai tunda dama duk kusan abin da muke muna yi ne akan mu fado da arewa saboda abubuwan da baya arewa duniya ta san cewa mm. arewa su ma ba wai ba iya abubuwa wani an iya to muna so ne duk inda aka gam duk inda za mu kai zamanan muna kokarin farfado da arewa farfado da idan ce farfado da arewa ka fito da abubuwan arewa kenan al'ada ko ne akwai abin da shafi al'adar ma duk muna tabawa mm. to me bambanta ku da ragowar gidajen talabijin da aka fito da su um, dan fito da al'adun arewa ko ya arewa ta ma ita kanta to gaskiya dai mu da yake ba bangare ɗaya muke taba ba mm. muna taɓa nishaɗi mu taɓa abin da ya shafa al'adun da sauransu to ta wannan ɓangaren za a cewa da ɗan bambanci da yanayin tafiyarsu mm. <coughs> musamman waƙoƙin zamani haka da muke ba wa ƙarfi haka ma'ana kamar mawakan hausa hip haka mm. kin ga yawanci gidajen wannan ba ki gaba ba su fiya ba su ƙarfi ba ka Eh. yawata shi shine kuma sai muka ba su wani waje wanda kusan za a ce ma shine su ne jigon tafiyan ma a mm. cikin wannan din to a shi a tun bude wannan talabijin na intanet mm. eh, shin mutane nawa kuka samu da suke bibiyan ku kuma suke kallon shirye-shiryen ku misali gaskiya abin ne aka ce za a lissafa abin da kamar wuya saboda abu ne ba iya najeriya ya tsaya ba saboda abin da aka ce online mm. abu ne duk duniya kasashe kamar su saudi arabia sudan libya duk da inda hausa suke a duniya like nawa aka samu tun da idan aka ce abu ne shafin yanin gizo-gizo ana yawa ito muna da shafin shafin da internet a facebook muna da mabiya dubu ashirin haka mm. a instagram muna da mabiya dubu talatin a twitter muna da mabiya dubu biyu zuwa dubu uku a kan da sauran dai shafukan yawa mm. eh, to a kudu za ka ga yawanci ire-iren waɗanda suke makamantan abu irin naku yin shirya gasa za a ce ko award shin ko akwai tunanin haka ko an taɓa yi ko ko akwai tunanin yin haka a gaba muna ƙoƙarin yin haka su amma abin da ke faruwa su kansu kudin da suke shiryawa suna samun haɗin gwiwa ne ta wasu kamfanonuwa haka domin kuma gaskiya a nan arewa ma ba ma a san muhimmanci har yanzu a gama san muhimmancin abin da yake online ba ba ma nema saboda abin da yake faruwa in dai kana abu mai kyau kawai ka tsaya inda kake za a zo a neme ka ai ko su ma sai sun nema suke samu yanzu na kace sai sun nema akai mm. so amma dai abin da yake faruwa gaskiya duk inda ka je ka kai kanka kai kanka in zaka to wa fiye daukar ka daraja ba akan a ga aikin da kake a san cewa wannan aiki ne mai kyau a zo a neme ka a ce ga kaza da ake so a yi an fi ɗaukar abu na daraja. To tun da sunan shafin naku top Hausa top. A cikin hotuna za a ce ko waƙoƙin da kuka saka wanne ne da ya fi samun da highest hit? Gaskiya a waƙoƙi bangaren waƙoƙi website kenan na ce mm. waƙoƙi. Akwai album haka na manyan mawaƙa kamar kin ga na gaya miki bangaren Hausa hip ne ko mm. akwai album na classic haka mm. akwai na akwai bayan wannan ma muna dan taba na irin wakokin hausa na na yaka hmm. to shi ma akwai album din ado gwanja da aka sa shi ma na wanda ya turin 18 din nan hmm. shi ma ya samu wannan sosai a bangaren kuma akwai adadin lissafin a kaka koko ya babu eh akwai adadin da zan iya kwatanta kamantawa da haka eh, shi kamar album din classic ya samu wanda suka wanda suka duba ko a ci wanda suka downloading kimanin mutum dubu kusan 200 biyu haka kusan 200 biyu dubu biyu eh. mutane da suka kalla yawwa eh kuna da jama'a sosai to aka kuma bangaren kuma youtube hmm. shi wannan dubu ɗari ba wani abu ne ba don muna da bidiyon da mutum miliyan ma ka kalla miliyan eh, yawa eh, a youtube ba mm. banda masu dubu ɗari wa dubu ɗari ka cike na a youtube ɗin makon kun fara zubo muku kwandalaye <laughs> kwandaloli ko alhamdulillah gaskiya to dandali na godiya ok to mun gode sistem to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya